Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa ta intanet a duk lokacin da aka so a ko ko'ina ake ta adireshin mu na voa hausa da ma sashin mu na wato da ma mu na Facebook. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne sarfili Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake fama da matsalar ilimi a jihar Yobe, gwamnatin jihar ta samar da wani taron korin na masu ruwa da tsaki domin warware matsalar. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Enugu sun musanta irin cewa ana korar fulani wato an kori fulani da shanunsu daga wani ƙauye. Sai kuma shirin a dawo lafiya wanda babaya baya kuma zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar. daga nan kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma daula Salim ce. Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. bayan da iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliya a iran a jiya litinin ne fadar white house ta faɗa a wata rubutacce takarda cewa ba za a ba ƙasar iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba kuma amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba za mu ci gaba da matsawa kasar iran har sai shugabannin kasar sun canza salo a cewar fadar white house da safiyar jiya litinin ne ministan harkokin wajen iran jabad zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na isna cewa iran ta zarce adadi na kilo uku inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin 100 rahotanni daga sudan na nuni cewa akalla mutane sha ɗaya aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar lahadi a kartun babban birnin kasar da wasu yankuna don yin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a watan yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar an samu rahotannin gudanar da wasu zanga-zangar a jiya litinin a nan washington amurka ta yi allah wade da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan kasar ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa wa muryar amurka cewa jami'an tsaron sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zanga zanga-zangar lumana ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula. a jiya litinin ne aka binne dan kasar el sabado da diyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke daukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin amurka hoton oscar martinez da yarsa valeria yar shekaru biyu kwance cikin ruwa a mace a rio grande ya janyo jimami da bacin rai kan irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida el sabado da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. Mutane sama da ɗari biyu ne 'yan uwa da abokan arziki suka halarci zana'izar Martinez domin tunawa da yadda yake son ƙwallon ƙafa da kuma 'yar samu abociya kayan wasa na siffar dabbobi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jiya litinin ne wasu maza biyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bama-bamai sannan suka shiga ɓarin barin wuta da bindigoginsu a kabul babban birnin ƙasar afghanistan inda suka hallaka akalla mutum guda baya ga wasu da dama da suka raunata jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ba ta kawo ƙarshe ba har sai bayan sa'o'i tara kafin jami'an tsaron afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharam ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrar rahimi ya ce jami'an tsaron ƙasar na ƙoƙarin warware bama-bamai da 'yan ta'addan suka kawo wajen sun kuma yi alkawarin bayyana adadin mutane da wannan farmakin ya shafa. tun daga farkon wani babban dan jaridan afghanistan bilal sarwari wanda ya samo bayanai daga jami'an leƙen asirin afghanistan da 'yan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawancinsu sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin kasar ba su tabbatar da hakan ba. kwana ɗaya bayan rikicin da aka yi a garin garyan na ƙasar libya inda aka ƙona motoci da ke kan tituna mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancinsu wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka ɗauke su ta jirgi marar matuki wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar lahadi a cewar osama inda har yanzu 'yan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba daula salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Adalla. An fara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar ilimi a jihar Yobe da zummar farfadowar darajar ilimi a jihar. Kuma kan haka ne wakilin murya Amurka Haruwa Dauda ya zanta da gwamnan jihar Alhaji Mai Malabuni. Yanzu muna tare da mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai malabuni Ran kaɗe ga an buɗe taron kwanaki biyu da aka soma kan batun farfaɗo da ilimi a jihar yobe wanda har ma aka yi masa lakabi da yobe education summit ga shi kuma kana ma maganar cewa an kafa dokar ta ɓaci kan batun harkan ilimi a jihar yobe ko za ka mana bayani dalilin da ya sa aka fara wannan taro haka a jihar yobe na masu wara tsaki musamman kan harkokin ilimi da suka fito daga wannan yanki eh to alhamdulillah na farko ina gode allah maɗauki sarki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma dalili na na ɗauka wannan mataki da ɗauka shine eh, duk lokacin da kaga abu ya taɓarɓare ah, na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar yobe ah, idan ba manta ba jihar yobe yana daga cikin jihohi guda uku da wannan itilafin boko haram ya shafa wanda mun samu koma baya sosai so abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci. Ranka dai kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa haɓaka wannan batun ilimi don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce mako ma baya batun harkan ilimin zamani a Najeriya. Mai eh to ai shi ne kaga dalilin da yasa kenan dole ya wajaba kan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin ah, kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado ba ne ga kowa kuma ba abin alfahari ba ne abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar zamu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wani abuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin ba da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba da za a ci kana dinka gaba baya na warwarewa so dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi turin kada ya batun horar da malamai kuma yake a wannan mataki na primary da na secondary da kuke magana akai mun kafa kwamiti na kwararru wanda professor maladaura yake jagoranci wanda za su fito da abin da ya dace a yi so dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma dalibai akwai guraren da akwai dalibai ba malamai ba ba kuma azuzuwa isa akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban so dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda eh, sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda da yadda aka yi aka haɓaka harkan ilimi ta tsoro to menene yanzu zai hana a yi sannan kuma maganan horar da malamai da ka faɗa dole ne ba da za a yi a ce za malami na koyarwa shekaru goma shi bai je ya yi wani ƙarin ilimi ba ko kuma ya ci gaba da dawoma kuma a kasancewa iliminsa na da ci gaba da koyarwa a kai kaga dole ne muna da tsare-tsare na kyautata rayuwar malamin kansu matsugunansu da kuma harkan abin da ya e, shafi karin ilimi da sauransu duk wane yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu ɗauka muga cewa insha Allahu mun inganta harkan ilimi. To gwamnan jihar Yobe kenan Alhaji Mai Malabu na tattaunawarsu wasu da wakilin murya Amurka Haruna Dauda. Hukumomi a jihar Enugu sun musanta cewar an kori wasu Fulani da shanunsu daga wani gari a jihar kamar yadda wani rahoton bidiyo da aka yi ta yada a kafafen sada zumunta ke nuna hakan ta faru. Ga Alphonsus Okorigo da cikakken bayani. A jihar Enugun Najeriya, hukumomi sun musanta raɗe raɗin cewa an kori Fulani makiyaya daga garin newe da ke karamar hukumar anire na jihar. inda kuma hukumomin suka yi ittifakin cewa wannan mummunan shirri ne daga 'yan da zaune tsaye. Da yake jawabi lokacin da gwamnan jihar Honorable Ifani Ugwani da manyan jami'an tsaro suka kai ziyarar tabbatar da gaskiyar lamarin jiya Litinin. Sarkin Abada da ke garin Newe, Igwe Francis Imo ya nesanta al'ummarsa daga wannan zargin. I want to assure you all that nobody is driving the Fulani community out of Kabaranewa. Ya ce ina so in tabbatarwa dukkanin ku cewa ba wanda ke korar al'ummar Fulani daga masarautar abada kuma ina so in bayyana cewa a tarihin dangantakar mu da al'ummar Fulani ba taba kashe wata saniya ba wannan masarautar kuma ba taba raunata wani Fulani ba kuma muna ci gaba da tabbatar da zaman lafiya kamar yadda gwamna ya umurta. Shi kuwa a nasa jawabin gwamnan jihar Enugu Honorable Ifani Ogwani ya bayyana makasudin zuwan su garin. wee na agbada na-enwe ana nri local Government area of Enugu State. Ya ce muna abada na-enwe da ke karamar hukumar anirin jihar Enugu tare da manyan jami'an tsaro da kuma wasu masu ruwa da tsaki don tabbatar da gaskiyar lamari akan batun wani faifan bidiyon da ake ta yadawa a yanar gizo da cewar an kori wasu makiyaya da shanunsu daga wannan garin. Yanzu mun gama sauraron bayanin sarkin garin nan da na sarakan karamar hukumar Aniri da na membobin al'ummar Fulani da kungiyar Miyatti Allah da kuma na 'yan asalin Newe inda suka musanta aukuwar irin wannan lamarin a garin. Daga nan kuma hakan ya tabbatar da bayanin 'yan sanda a kan batun. Saboda haka mun gano cewa wannan faifin bidiyon ba gaskiya ba ne. kuma muna kira ga masu yada labaran karya game da jihar inugu da su san cewa akwai zaman lafiya a jihar inugu matuka to ko mai binciken 'yan sanda ke cewa akan wannan Malam Suleiman Balarabe shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar. Wato wannan magana ba gaskiya bace Akwai wani community wanda ake kira Agbada Nenwe a Aniri Local Government a cikin jihar Enugu. wato fulani ne sun baro kalaba can a cikin jihar cross river za su wuce sama wajen arewa sun suka biyo ta wannan dan community kuma community a bakin titi ne ba ma cikin gonaki bane so kaga mutanen gari da suka gansu sai suka tare iya gonakin su su kuma suka wuce to amma sai aka samu waɗansu mutane masu neman ta da husuma a san yanzu wannan abu da ake kira social media nan maimakon taimakawa ma al'umma da kawo zaman lafiya mafi yawancin sukan kawo rudani mutum baya wuri sai ya haɗo wannan na wannan gari ya haɗo abin shekara goma ya haɗa ya sa shi a lokaci guda a ɗauka kamar yanzu aka yi shi sai suka nuna alamar cewa kamar ana kore fulani daga gari ne to amma kaga ba haka bane yanzu kaga tun da abin ya faru da ni da local government chairman da gwamna da duk waɗanda suke masu ɗamara na wannan jiha ne mun je wannan community mun yi hira da igwe-igwe mun yi hira da mutanen gari mun yi hira da su ainihin fulani da suke a wannan wuri zaune duk kana gani sun kare ta duka ba wanda yake duk magana ba gaskiya bace gaba ɗayanta yayin da kuma Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar Miyatti Allah yankin Kudu maso gabas ya ce shi wannan abun da ya faru dai muna cewa Allah wa da shi wannan kasan nan da muke muna tare da mutanen nan muna zaman lafiya da su ba wani tashin hankali tsakanin mu da su amma wayannan sun je sun ɗauko wani bidiyo suka yi a tashin da maganganu na fatan shi suka tura a duniya a kan ƙarya mun san dai mu baƙi ne ana amma kuma ai mutanen ƙasa kun ɗauke mu yan ƙasan su bai kamata a rinƙa yi mana haka ba kiran da nake mutane su zira sauraron irin wannan abubuwan da ake faɗa duk wani mutumin da ya kawo maganan da kaga na kawo fitina mai karka yi binciken. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga inugu Najeriya. To da a gaida Alfonso kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wani waƙa da ke bisa faifai. yanzu da tara sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na tsakar dare. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ko shakka babu aje a dawo laman lafiya ita ce babban manufar wannan shiri mai jan hankali ga kiyaye dokoki da sharuɗoɗin hanya da ababen hawa da ma na tuki a ƙasashenmu wadda murya Amurka ta ƙirƙiro shi. Yau shirin namu zai ja hankalin hukumomin kiyaye hatsara da hanyoyi ne a Najeriya akan la'akari da ingancin hanyoyi da kuma tilasta biye wa dokokin hanya. Biyo bayan rasuwar fitaccen ɗan jaridar nan kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Sa'id Tudun Wada wanda ya fada cikin wani hatsarin mota da ya sanadiyar rasuwar shi a ƙaramar hukumar kura da ke kai hanyar Kano zuwa Kaduna. Umar Sa'id Tudun Wada da ya kwashe kusan shekaru arba'in yana aikin jarida a matsayi da dama. ya zama ɗaya a cikin mutane da suka rasa rayukansu a kan wannan hanyar kano zuwa kaduna da ke laƙume rayuka masu ɗimbin yawa saboda irin lalacewa da hanyar ta yi da kuma rashin kiyaye dokoki da ka'idojin tuki sanadiyar rashin ma'aikata akan wannan hanyar wanda za su kula da an wa dokokin hanya da ma wasu hanyoyi a Najeriya. Baicin wannan shiri da sashin Hausa na muryar Amurka ta kirkiro domin tabbatar da ganin an samu kai komon ababen hawa laman lafiya. Akwai wasu kafafen yada labarai da ɗaiɗaikun 'yan jaridu da suka yi ta rubuce-rubuce akan wannan hanya da ta shahara wurin kai komon 'yan kasuwa daga sassan Najeriya da ma wasu kasashen yammacin Afirka. Malam Alhassan A. Bala ɗan jarida ne da ke aiki a wani gidan talabijin a Abuja kuma ɗan asalin jihar Kano ne. Yana cikin waɗanda suka yi rubutu na jan hankalin hukumomi da ma jama'a akan hatsara da ke yawan aukuwa akan wannan hanyar. A baya mun tattauna da matashin ɗan jaridan a kan dalilin da ya sa ya yi wannan rubutu game da hanyar Kano zuwa Kaduna sai ya ce. Na farko kasancewa ta wato ɗan ɗan Kano ne ni kuma na aiki a abuja kwance abuja ma ne karatu so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci bisa la'akari da yadda ake samun haɗarurruka kuma za ka samu cewar a yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu bane yawanci 'yan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi kano ko kuma za su dawo da kano sun siyo abubuwa wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin kano wanda kuma kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take haɗa arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya ko kuma mu ce wato arewa masu tsakiyar Najeriya da kuma Kano. Har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo. Yadda ake samun haɗarurrukan a ganina zai kawo wato a cikas wajen ci gaba tattalin arzikin wato jihar kano gabaki a kasancewar mutane za su ga cewa saboda haɗarurrukan da ke faruwa wa za su ce idan ma ka je kanan bambancin farashin ba zai wuce kaza ba kada ma ka je ka yi hatsari kada ka je ka yi wannan sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci so wannan dalili ya sa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya domin kamar yadda na yi rubutu na sun cewar ko shugaban ƙasa sai ya karanta gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta don haka idan suka karanta za su gane cewa tofa wannan hanya da ta yi haɗa waɗannan gurare a wato mutanen mufa suna mutuwa waɗanda muka ɗauki alkawarin cewar za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana ƙara samun raguwa a kowane lokaci to wannan yasa gaskiya na na yi wannan rubutu. To ku za ka iya ka ba mu alƙaluma irin haɗurin da ake samu akan wannan hanyar? a shekarar da ta gabata wato shekarar 2017 kadai akalla an rasa rayuka sama da ɗari a wannan hanya kamar yadda sati ba a yi ba na yi magana da shi kakakin wato hukumar kare haɗura ta ƙasa wanda yake faɗa min cewar har yanzu masu ma suna nan suna a tattara bayanan akalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu amma dai akalla a ƙasa akwai sama da mutane ɗari da ake da tabbacin sun rasa rayukansu domin idan ba za a manta ba a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane ashirin suka mutu wanda ita hukumar kare haɗuran ta tabbatar da haka. ko shakka babu akwai masana da dama da suka yi sharhi akan yawan hatsira a najeriya suka ja hankalin hukumomi da ke da alhakin kiyaye hanyoyi tare da faɗakar da 'yan ƙasa da su guje wa take dokokin hanya da na tuki kuma su gargaɗi junansu akan kiyaye dokokin hanya da na tuki haka zalika masana sun yi tuni ga jami'an tsaro masu tabbatar da an biya wa dokokin su yi aikinsu da kyau a shekarar 2017 hukumar ƙididdiga ta najeriya ta kiyasta cewa baicin rikicin boko haram babu wani abin da ke hallaka rayukan al'ummar ƙasar kamar hatsarin ababen hawa masu iya magana suka ce idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya ji kan Umar Sa'id Tudun Wada da duk waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Najeriya da ma ko ina a faɗin duniya. To yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin Baba ya makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Ban tausayi, wayo inda ina da murya da na yi in ce duniya. kyau ma zalla a gaida baba ya koma makeri. To yanzu kuma lokaci da Sulaiman Barma zai shigo mana da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 58 a jamhuriyar Nijar. Jaridar ta ce ministan ilimi a matakin firamare Dauda Muhammadu martani. ya bayyana hakan lokacin da yake zantawa da wata kafar labarai kuma a cewarsa yankunan difa da talabiri ne wannan al'amari ya fi kamari to amma tuni gwamnati ta samar da wasu guraben karatu na daban domin ɗaliban da wannan matsala ta shafa in ji shi jaridar lebanon ta bayyana cewa gwamnatin nijar ta tsige wasu magadan gari daga mukamansu waɗanda suka hada da magajin garin agadas da difa da sha da kwari. a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan gwamnatin ta ce bincike ne ya gano risa feltu da hankurar birkasum da usaini isuhu da wawure dukiyar jama'a sannan suna gudanar da aiki cikin yanayin da ya saba wa kundin aikin magadan gari wato code de collectivité territorial saboda haka aka umarce su su gaggauta ramka abubuwan da ake zargin sun handame in ji jaridar lanketor na cewa hukumomin birnin yamai sun kaddamar da aikin rusau a titunan birnin a ƙarƙashin tsarin da ake kira program yame yala mai hangen baiwa babban birnin na nijar kyakkyawar fuska sai dai jaridar na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa wajen tafiyar da wannan aiki a bisa la'akari da yadda aka rinka korar ƙananan 'yan kasuwa a unguwanni alhali aiki ne wanda ainihi ya shafi babbar hanyar voie express wacce ke tasowa daga filin jirgin sama zuwa tsakiyar birnin yamai mu rufe da jaridar le republican wacce ke cewa da alama jirgi ya bar jagoran 'yan adawar nijar hamma amadu a tasha sakamakon lura da cewa majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da kwaskwalimar da gwamnati ta yi wa wasu mahimman dokokin zaɓe cikinsu har da wacce ke haramta wa shugaban jam'iyyar model lumana shiga zaben 2021 alhali magoya bayansa sun sha nana ta cewa ba su da wani ɗan takara face shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kuma da a gaida salamun barma yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar A yau ina mika ta'aziyya ga abokin sashen Hausa na murya Amurka ko ina suke a duniya saboda tsohon abokin aikinsu Alhaji Umar Sa'idu Tudu Roda. Ubangiji Allah ya kansa, Allah masa rahama, Allah sa mutu a hutu ce wannan babban rafi sashen hausa na murya amurka da jihar kano da najeriya an yi asarar haziki mutum na kowa ɗan jarida gogagge da fatan ubangiji allah ji kansa da rahama allah ya sa ya huta allah sa aljannar firdaus taimako masa allah wa dangi dangana Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin fatakun a yau na so na miƙa saƙonmu na yabo da jinjina da sabon gwamnanmu alhaji mai malabuni a bisa ƙarin lokaci na zirga-zirga da aka yi mana a faɗin jihar mu ta yobe allah ubangiji ya saka da alheri allah ya tsara ɗaukaka mana wannan mai gida. sashen Hausa na Amurka. magana kwamar bishir dauda sabon unguwar katsina babban magatakar ta kungiyar mai talaka to muna kira da game da talauci da ke akwai a najeriya baki da inda najeriya ta zama sama da indiya akan talauci to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a magance matsalar talauci a najeriya musamman arewa shine ta hanyar hidda zakka in dai masu arziki za su fitar da zakka muna magana saraka ko irin foundation ku zo kuna raba mutane gero da sukari sannan kuma ku da sunan kuna sunan gaba ku takara wannan hanya ba za a rage talauci ba. To mun gode da wanda suka ma aiko sakonni sai a cigaba da kawo mu kuma za mu cigaba da aikawa yanzu da wannan mu kuma so ga shirinmu na karshe labarai a takaici. To a takaice Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na tara sinadarin iranian kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliyar Iran. rahotanni daga sudan na nuni cewa akalla mutane sha ɗaya aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar a jiya litinin ne aka binne ɗan ƙasar el salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin amurka hoton oscar martinez da 'yarsa valeria 'yar shekaru biyu To madalla a gaishe ki masu raro da wannan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada a manta za iya zai ta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin daula salim da taya na gabatarwa da salaman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau sai kuma bakon mu ta zo Kariya Edu, nisar fil hashin gumel ke cewa salamu alaikum.